danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura mun gode saboda matata na daina fitowa ɗan daudu a cikin fim a cewar ado gwanja fitaccen mawaƙin hausa kuma wanda yake fitowa a fina-finan kannywood ado gwanja ya ce ya rera kusan waƙoƙi 600 tun da ya soma sana'arsa ta waƙa kuma galibinsu da ka yake rera su ado gwanja ya bayyana haka ne a hirarsa da bbc hausa instagram live ranar alhamis da aka tambaye shi koyin waƙa yana da wahala sai ya ce gaskiya babu abin da yake ba shi wahala idan ya zo rera waƙa ado gwanja ya ce cikin kusan waƙa ɗari shida da ya yi waƙoƙi ba su wuce biyu ba waɗanda ya zauna ya rubuta saboda wasu sun ba shi shawarar yin hakan ya ce waƙar da ya fara ita ce ga wasa kuma da na yi ta ni kaɗai aka bari na ta jin kayata na ji kayata ta ishe ni na kuma manta da ita na ajiye ta waƙoƙinsa da dama sun yi tashe musamman kujerar tsakar gida da a da kuma salon kiɗa mawaƙin ya ce baya ga sana'ar waƙa babu sana'ar da yake so kamar ta shayi saboda mu asali a gidanmu ko mace ko namiji har iyayenmu da sana'ar shayi aka auro su a cewar ado gwanja ado gwanja ya ce ya daina fitowa a matsayin ɗan daudu a fina-finan kannywood saboda na fi so matata ta ɗanyi dariyarta ta faɗi ta tashi daga nisa ita a baya dai ya shaida wa bbc cewa tsabar yadda ya iya kwaikwayon 'yan daudu ne ya sa ake sa shi a fim da aka ga ya danganci haka sai dai bayan wannan hirar da aka yi da mawaƙin mutane sun yi ta cece kuce a kan furucinsa na cewa ya yi waƙa sun kai 600 inda wasu ke ganin sam mawaƙin bai wa'annan waƙoƙin ba wasu kuma suna ganin cewa akwai yiwuwar mawaƙin zai iya yin waƙoƙin kasancewar yana halartar wajajen bikukuwa da kuma aure da dai sauransu